muna godiya ga Allah mai girma da ɗaukaka da ya nuna mana wannan wata alhamis goma sha shida ga watan ramadan hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda kuma ya daidai da biyar ga watan maris miladiya dubu biyu da ishirin da shida muna makarantar cibiyar sahabai ne da ke kowar kasuwa a cikin birnin sokoto domin ci gaba da tafsirin alkurani mai girma na watan ramadan a cikin ci gaba da tafsirin yau za mu fara farkon turatul ma'ari suratu sa'adar sa'ilu kamar yadda za mu ji a bakin alarama

الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة واصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا سورة المعارف sura ce da ke magana a kan hawan da mala'iku ke yi sama zuwa ga ubangiji wa wata'ala da kuma jido wanda suke da ayyuka da sakonni daban-daban ayyukan da muke aikatawa na da daidai da shari ana takawa ana yi sama da su a je a rubuta cikin babban mu manyan mu da ke a can lahira wannan sura makiyatun makiya cewa ta an saukar da ita kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yana masa tarihin hijira zuwa madina tara da ayoyi arba'in da hudu بسم الله الرحمن الرحيم da suna Allah mai rama mai jinkai muke fara karatu wannan surar Allah ke sa'ada sa'ilun bi azabin waqi'in lil kafirin wani zakira da cikin kahirar larabawa ya roƙa cewa zaman nan da muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya ce za a yi musu a lahira idan ba su musulunta ba to sun yanzu a jidda wannan azaban kan ma'ajiran su ranar lahira wani tsangira ne da ake ce lambar ibn al hari roƙon da yake nan don allah kan ma'ajira ranar lahira Allah ce wannan azabar kuma wasu ne kafiri mai sauka bisa kafirai ce ba a fitan ba ba a kai kuma dai ta da guda da duk kayanin da Allah ya zai jefa shi wuta to babu mai kare shi mai kuɗe shi gaba da shiga wannan wutar babu mai kare shi daga azabar Allah min Allah wannan azaba kuma daga Allah take zil ma'ari wanda mala'iku ke takawa suna hawa zuwa wurin ubangiji ko kuma ayyukan bayi ne ake hawa da su zuwa wurin Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda Allah ce ilayhi yas'adu al-kalimu at tayyibu wal 'amalu as-salihu yarfa'uhu kalmar shahada da ubangiji ne take takawa ta hau ga duk wanda ya furta ta sannan ayyuka alkhairi kuma ga ubangiji ne suke takawa suna hawa ana kai su ana rubutawa yau muna ranar alhamis annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallam yace kowace ranar alhamis akan tattara ayyukan da bayi suka aikata a cikin sati mala'iku su hau da ayyukan nan sama su je su rubuta cikin manyan kundayen da ke gare mu can sama saboda ka rana alhamis sun annabi sallallahu alaihi wasallam azumi kike da aka yi mai tambaya yace yana son lokacin da za a hau da ayyuka ne a ji a rubuta to yana cikin azumi dalilin azumin rana alhamis sun ce to ranar litinin kuma mun ga kana azumi saboda ne ya ce to ranar litinin ranar ranar haihuwa ta ranar ranar da ne aka haife ni saboda haka ina yin azumi ne domin tunawa da wannan ranar in za a yi wata ibada don tunawa da ranar haihuwa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to sai a yi koyi da shi a zaka yin azumi amma a bar yin mauludi ba da mauludi ake tuna ranar haihuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ba don shi annabi sallallahu alaihi wasallam ba haka ne yayi ba kuma Allah ya ce mai koyi da shi saboda haka sai mu zan kai azumi ranar asali amma kuma ba dole ne a ce kowace asalin zai ke yi ba ganin dama ne in ce ga dama ki don amfanin kanki in ba ki kuma to wannan gara ɓazan ta kuke ne Allah ce ta arujul mala'ikatu mala'iku suna takawa suna hawa sama wa ruhu tare da jibrilu ilaihi zuwa wurin Allah subhanahu wa ta'ala a wannan ayar tana karantar da mu cewa Allah da muke bautawa sama ciki ba cewa ko ina Allah na nan ba Allah sama ciki amma ilimi ne ya gaba ko ina aqidar manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kenan saboda ka duk abin da muke ciki da ayyukan da muke aikatawa ina dauka sama aka yi da shi a kai in malayaku suka ansa sama suka yi da rayukan su kai can cikin ilmin yina a je can ajiye cikin rahama cikin ni'ima amma rayukan kahirai tsageru da wannan kan kangararren kahiri ya roƙa cewa a yi wannan azabar kuma ba a ji lahira ba fi yawon kanin da tsidaruhu hamsin alf sana a cikin wani yini ne da wannan azabar za ta kasance tsawon wannan yinin Ya yayin tsawon shekaru dubu hamsin in ji Allah subhanahu wata ala. yini guda fata za a yi tashi alkiyama a ciki don kwatanta da yinin duniya to za a shekara dubu hamsin saboda tsawon wannan yini haka kayarai ke ganin tsawon yini tsokon mulkai suna gani a wayini dubu shekara dubu ɗaya ne kacal amma su kayarai suna ganin shekara dubu hamsin ne ba dubu guda ba Allah kai mana sauƙin wannan yini Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam fasir kai hakuri sai da wannan ta ta'annitin da kafirai ke ma a cewa azabar ma ai ta daɗe ne da ba a jike da sun yanzu in yaso a yi azabar to kai hakuri da wannan izgirin da suke ma saboda jamilan kuma akwai da za ka yi wanda babu rashi ka yi awa ma ba ka ji ba in suna maka izgili a yau a nan duniya to kai ko ranar alkiyama kai ko za ka yi maka izgili a jira zuwa Allah ke yi na yara na abu ba'idan sun kafirai suna ganin cewa wannan azabar ba abu mai yiwuwa ta ba gaba ɗaya har ma zai yiwa Allah ya ce wanda ba ku ƙariban mun ko muna ganin wata azaban yiwuwa ta yi ma'ari da an gama lokacin da ake jira Allah ce yau mata kunin sama yau mata kunin sama ukan mutu وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل هليم حليما يبصرونهم يود المجرم لو يقتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفضيلته التي تكون السماء كالمهل wata rana ce wannan azabar da za a wa kahirai da kangararru za ta kasance ana ce ranar da saba za ta zama kalmuhur a wannan kake mai a wannan kasta azurba wanda ake tararowa a yi ba su da ake gada ma nan babba ne da sarkoki da makamantar ranar sama ta yi kwatakwatakwatakwatak kwatan kwatan mala'iku zai su ko ba ke da ke da su tsaya wata kunin jibaru zuwa su ko za su zama kan ehe awa kan da aka ɗebe ma'auriya awa kan da aka shirya da shi za a yi kashi da ba. iska ɗaukawa yake ne zama ya ɗauki wani abu ba haka ne wasu ke komawa a ranar alkiyama Allah ke ranar alkiyama nan wala yas'alu hamimun hamima wasu abokan da suke ji da juna to rana alkiyama ba mai tambayar wani aboki ne ina wani ko ina wanki kowa na cikin tashin hankali da firgici yoban tsaron nahon Allah ya ce kuma suna ganin juna abin siyar da Allah ma'aikinan duniya da kwana ɗaya ka raba ku ranar alkiyama kuna ganin juna amma ba mai ruwa wata magana kowa abin da mata ya ji Allah ce ya wanda mutum a wannan ranar duk wani tsagiri kangararre zai yi burin lau yau da min azabi yau mi izin zai yi burin a ba shi dama ya kwanci kai ne ga wutar nan da suka roƙon cewa amma jisan musu da azabar nan sunan duniya to ranar alkiyama Allah ce sai ya yi burin a ba shi dama shi kwanci kai ne ga azabar nan da min zai kwanci kai ne zuba ni da tsiya ne ya ce ya Allah ga tsiya ne ga tsiya na nan to Allah ya ce a zartar da su makwakina inda haka na yiwuwa to da zai bukaci Allah shi mai haka wasu a yi ni da kuma mata dai ya ce ya Allah mata ta zata nan a da yake ta mai makona ‘yan mata biyu gare ko uku ko hudu Allah ya ce wacce daga cikinsu sai ya nuna wanda duk ya hito da cikin ana ce a'a kana ba da duka ya ce dukkan su ina baki Allah ce to ba a amsa wa zai da kuma nan uwa ne cikin uwa guda uba guda Ya ce in zaka da wannan dan uwa shi muka so a farke ka ya ce Allah akwai ya ce to kawai ya ce lalabo ki ya sa Allah ke ba mu so wa fasilatihi da kuma dangi ne gaba ɗai ya ce ya Allah to miya sa so yanzu kawai ne zanen dangi na gaba ɗai na tarkato su ya Allah za su a ta azartar da su ne ne a farsar Allah ya ce ba mu so dangin nan Allah ce waɗanda ke runguma dai an an tafe ta su zagoro ana da hayyaci ne ya samu ya gayyato su to yau su ne wai zai ba su a ji azabtar da su shi da harfi Allah ce ba yau kuwa da kiyama ba kai ne da ka aikata da shi nan kai za ka yi tasari Allah ce wa man fil jami'a da za a ce to Allah ni dai in duk gaba ɗaya talittar da ta halitta in za ka ban dama in ba shi su a baike ne zan yi haka nan duk wanda an barkata yadda Allah du'a zafin da su bakwai nan kuma yanzu sannan shi a ƙarfai daga azabar Allah Allah ce kalla a a a ina ba ne yi wani zai da wani ha, ita wutan nan da kan duniya kake roƙo cewa a jidda wutar nan a yi muku a ma ta ƙare to na za wutar na za ce kuma dan duniya kana mutu kana ƙaryata ta to yau kan magana ƙaryata ba ta zaru ba yau kuma a nan lahira babu kankara in dan duniya har ta ga damar kankara kana jin jini to yau lahira babu kangara kuma babu jiki wutan nan ta ɗaza sai ta shige ta ka san wutan da za in ci an da ban ta ba in ji to kana sanin lazzaratan lishawa Allah ya ce wata kai gaba ɗaya take ɗaiɗewa ta game da fata fuska kan gaba ne ka tsere nan da nan ka sanya su take tad'u a dabara wata tawalla Tana kiran duk wanda ya bada bai daga barin kalmar gaskiya wata wanda kuma ya juya daga barin yin na'a da biyayya ire-iren su ne ita da zaƙin take bi tana kira tana cewa maza ku taho gane nan maza ku taho gane nan sun duniya Allah bai ce muku fa ku hawiya ba uwa ta a hawiya to ku taho da hawiyar nan ku taho ku shige ta ne kuwa ku yau kin da rubutu Allah shi mana sani da wata jiha gaba sai da aka kai lokacin da wutan jihar namani sashi na canye sashi saboda kushi da haɓaka hau sai ga kai ƙara wurin Allah cewa ya Allah sashi na na na gwada canye sashi saboda haka ya Allah ina roƙo ka bani damar yin ke so biyu a cikin shekara Allah ce an baki damar yin shekara don a san da tukumburin da wuta ke yi wanda ba ta damar yin shiga so biyu a cikin shiga lokacin tsari idan ta shiga duk duniya gaba ba ta tsari kowa ta ya nemi farko ya ta min nurewa saboda ne don yi hana ta yi shiga ji ba wanda jihar na matafiya sama ta bakwai ba wanda sama ta bakwai amma duk da haka in da yake a lokacin tsarin nan duk ɗan adam sai ya ji yana jiki lokacin bazara kuma haka nan sai da yake agaji za a yi ko ina a cikin dare ne mutum yana da tafi dai cikin dubu inda kowa zai gani ne. sai ya shi ma da ta koma zanjar ma saboda tsananin zafi to shedan da hakan fafi nan idan ga ake an ta da mutum ga jihar nan wani Allah kai mana zai sai da Allah ce wa in lawa ne mu ba ba'u wani ɗan adam daga cikin wallahi sai ya shiga jihar nan kana ala rabbika hataman maqdiya wannan hukunci ne da ubangijin ka ya riga ya hukunta ya zama kowa sai ya shiga jahannama Allah ya kuma da nake da dina ta tsau sannan mu tsiran da waɗanda suka ji tsoron mu suka bi mu suka yi maka sai mu tsiran da su wa nazarul zalimi na fi hadiya mu bar azzalimai gurgurfane a cikin jahannama aka tambaya da sallah da sallam a a kowa sai ya shiga Ya ce to ko dai ka ji tsari a nan duniya ko kuma zahi a nan duniya to duk jahannama ka zo lahira ko da baka ji labarin jahannama lahira ba da zuwa an zo wanda ya tsari cikin sauƙi ka wanda ta ce aljanna to sunan duniya ka ɗaɗɗari jahannama ba don ka sha zafi kuma ka sha zafi kuma da zafin da sanyi sun daga jahannama suke a ce ke nan da jihar jahannama kasin duniya to an ka sa mara zuba da jihar ya zartu kan duniya wasu malamai kuma suka ce a wani ƙetaren siraɗi ne iyaye mata aiki na gaba lantuwar gina abu Allah mada mana jagora ta kama hannun shaitar da sarari babban aiki ne gulmi aka ketara ko a ce rijiya ta wutar jihar nama Akai aka aka gadon da za a ce tara annabi sallallahu alaihi wasallam yana yana ba da labarin wannan gadar. in mun san ilalin gashin doki sai wannan gadar ta ji tilalin gashin doki zama ciniri idan aka iya takawa in ba da rahaba Allah ba sannan yake kuma tashi kuma ta kogi kan yi amma kuma ta tsagare ta za a taka a wuce sannan ba a taka a wucin ba ba a jasa da haka miƙe san a taka a wuce ba sai a yi wancan kusurwar ka dawo a yawa kusurwar a koma a yawa kusurwar a koma kusurwar haka nan haka nan haka nan haka nan tukuna a ji a kitara kowace kusurwa annabi sallallahu alaihi wasallam yace akwai mamari nan kowace kusurwa masu da iri kaza da sun iso nan to mamayen nan ta kada zuciyar jihannama sarfu su masu saba ma kiyaye akwai mamarin da aka ajiye don masu saba ma kiyaye kawai waɗanda suka samu kenan da sun kai wurin iyaka ce haka ta kama da ba cikin shi da wuta saura ku masu hana zakka masu yin sallah ga sunan yan kuka, masu yanke zumunta masu annami manci gulmatin sai da tsegumi marmarin da nan najeriya suna kaiwa suna kama suna yana jefawa a cikin wuta haka nan haka nan haka nan a tsallaki amma cikin ikon allah wasu a shi ya kuka tsallakewa in ji annabi sallallahu alaihi wasallam yadda muka ganin walƙiya to wasu haka suka kalle shi salati kan sama ya fi na salatin da aka ce ma za a tsallake ka ji ai kun kalle ko kuma salati ta Allah ka sa mu cikin irin annabi sallallahu alaihi wasallam ce wasu awa gudun injar mandoki suka tsallakar salati wasu awa gudun namiji ne jin ƙarfi suka tsallaka ziraki wasu awa saurin namiji mai bajin ƙarfi suka tsallaka ziraki wasu kuwa a nan sun wasu sauranci da dangin ne suka tsallaka ziraki wancan abu ya koke su kan su koje kan su banje kan su banje kan su tare da kai sai mun yi cewa ana jin zuciya wasu kuwa maganar ta ba ko ta so gare su ba saboda wasu malamai suka ce tsallakar siratin nan shiga shi annaban dina, duk wanda ya tsallake sirati to shi annaban ya shiga fito Allah ta tsallakar da mu sirati lafiya ta gaba mana jibara wata wannan jahannama wannan wutar da ake ce balaza tana kiran duk waɗanda suka ba da bai game da gaskiya wata wannan kai da kan jaban wuri ya koyi ya ba kowa Allah ce ire-iren su da za ki kira. Wajen da ke kaji, sannan kuma bai aikata yi. Allah ce ina insana. Inna insana kulika halu'a. Iza masahu sharru jalu'a. Wa iza masahu alkhairu malu'a. Illa al-musallin. alheri ne ya same shi ya zan yana cikin lafiya garam ga shi da kuɗi fage baki na ruwan zama an samu male male da wannan kan manu'a sai ya ta hana haƙoƙin masu haƙƙi da ke ga hannu ne shi ya samu da koyewa ne in ba bai samu ba kama kuka kamar da wasu yan da kai wanda duk ba a samu ba to lalle ko ana da kyau kan rasuwan da ana jin kyau ana jin kyau da yau amma lalle in aka samu kuma mun ba da an da cikin da ta an kai jirgin bagiri an don yi ba a cewa yau da suwa ta alhamdulillah alhamdulillah a a ta a gode ma Allah saboda ka yanka kuma daga zuwa sahaba ku gari haka da mun kudin dan kuka samu a gode ma Allah in ba a samu ba kuma a gode ma Allah ke duk alheri ne Allah ce wa idza masahu alkhairu manu'a sai Allah ce illal musallina fa sai ma musalla su kaɗai ne ba su da wannan dalila su kan in suka samu gode ma Allah su in ba su samu ko kuma su ƙara gode ma Allah kuma sun san cewa da samun da rashin samu duk daga wurin Allah ne المصلين إنن الذين هم على صلاتهم دائمون سنة وأن يقول يوجي ستر suna bisa ga kulawa da sallah قام من الباب ورانا الظهر اي سجل لوكتي لاثر اي سجل لوكتي مغربا اي سجل لوكتي اشاكل اي سجل لوكتي صباحين اي سجل لوكتي الله جل ثم يقول اواد الله صباح صاب عليه وقوه مغنيه جميله فاذا صلى تنهى عن الفحشاء والمنكر tana hani daga duk ɗabi'u na al'ada da kuma almunkar duk ɗabi'u da halayen da Allah zai zo to duk Allah na hani daga waɗannan ɗabi'u da halayen saboda ka zan kulawa da nan والذين هم في أموالهم حق ke ba da zakka waɗanda وأن تظن cewa akwai wani haƙƙi fadanne cikin dukiyarsu na zakka da Allah wajen samu saboda haka suna fitowa su sai kuma aka kare su da tafiya ko ya da tsaye kisra'i suna fi masu ba mai roƙo wani maharo da ba wanda aka faranta ma roƙo sun ga alamar lallewa da bai da amma kuma saboda kunya da samun kai bai iya roƙa ba sai su ƙi ba su Allah shi roƙo ma waɗannan Allah na kare su da biya wadda biyu da kuma halaye والذين يصدقون بيوم الدين da kuma wanda ke gaskatar da ranar tashin alkiyama ranar da za a yi sakamako tsakanin bayi to duk wanda ya imani da Allah da ranar tashin alkiyama to Allah zai kare shi daga waɗanda miyagun ɗabi'un wannan dina hum min azabi rabbihim mutlaqun da kuma waɗanda masu tsoro ne daga azabar ubangiji subhanahu wata'ala a ranar kiyama kuma Allah zai kare su daga miyagun ɗabi'u da halaye inna azabar rabbihim ghairu ma'mur lalle ne azabar ubangijin su ba abin amincewa ba ne wane ne zai amince cewa ni na aminta Allah ba zai azabtar da ni ranar kiyama ba sai a gani sallah da sallah ya ba da shaida akai ne shi kadai ne wanda zai ce ina da tabbaci ne ba za a zo da da a alkiyama ba amma duk wanda nan ne ba da aka yi ne ba a tauye da tabbaci daidai ya ce ina kyautata da zuwa samun rahama ana a ranar alkiyama sosai ne haka nan kawai والذين هم لفروجهم حافظون Allah ke waɗanda za a tsallake ba azaban da za da aka wasu ta a baya, to su ne waɗanda masu kiyayewa ne da farajin jinsu. Ba su yadda su saka farajin su inda Allah bai halatta ba. Illa ana alwaji sai ga matansu ko sai ga mazansu, hawa ma da ta kai malu ko abin da damar ya mallaka na sakakku daga mata dai sai sakakku dai to su dai yake jin daɗi da su ya kwanci aure da su fadin na ho. su waɗannan da mata ne da sakakku ne gairu marumi waɗanda ke tsayawa da matansu da sakakku to su ba a zargin don ba su kai tare a ba sun tsaya inda Allah ya kama musu na matan da suka aura da kuma ta sakamakon da Allah ya halatta mu Allah ce fa madin da ba wara a zali duk wanda ya nemi ya kwancin aure da kuma jin daɗi irin jin daɗin auratayya da waɗanda ba mata ne ba ba sa saɗauku ne ba Allah ce fa ugai ka kuma adu waɗannan su ne waɗanda suka ƙetare iyakar da Allah ya zata mu to duk wanda ƙetare iyakar da Allah ya zata mai to lalle yana cikin wani ya Allah subhanahu wa ta'ala ka ba mu ikon kiyaye dokokin ka sai Allah ce wallazina hum li amanatihim wallazina hum li amanatihim wa amrihim ra'un wallazina hum li shahadati Allah ce wa ladina hum amanatihim wa ahim ra'u ya kuma mata kafin muke, nan da Allah ce ba majid da ba wa azalika fa ulai ka hum al'adu wanda ya nemi wara azalik baya ga waɗannan da Allah ambata matan aure ne da zaɗa ne duk wani wanda ke da ɗabi'ar yin niwaɗi Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo da cikin masu ƙetare iyaka wannan da za a yi liwaɗi da shi ba auro shi an bai ba sannan Allah bai hada ta yin auren ba ko da an yi auren kamar yadda wasu ka yi auren jinsu namiji aure ɗan uwa ne namiji mace ta aure ƴar uwanta mace mata na mata ko maza na liwaɗi sai ga wannan ɗabi'a yanzu wannan abin ya zama ruwan dare a duniyar da muke ciki a yau a ƙungiyoyi ke akwai ƙungiyoyin maza masu liwaɗi ƙungiyoyin mata masu maɗigo munar tabbatar Allah ya kare mu kariyar da ba a iya zubantawa da manya da ƙanana da matsakaita duk muna cikin sassaucin alfasha cewa ga yawancin wasu jagoji to wajibi ne mu kiyaye wannan martaba da Allah subhanahu wa ta'ala ya mana yana da dangantaka da irin karantar wanda su ce Usman da suke a wannan kasar yasa har yanzu da kan mai da irin wannan kisu wanda ya kima sauran wasu jihohi ba saboda haka mu yi kokari mu kare wannan matsala duk inda za ka tafi cikin jihohin arewacin najeriya da ka ce da sokoto kake a wani yakowa su ke masu zuwa mutum ganin suka yi ma gajiyar wata to saboda haka iyaye mata da yan uwa mata mu kiyaye waɗannan miyagun ɗabi'un wani nisace su ɗabi'u ne masu halakarwa a sanadiyar waɗannan ɗabi'u ba aka halakar da mutanen annabi yuhu ba laifi guda amma yanzu sun kuka nawa muke aikatawa Allah ya kare mu to ba karewa waye ba ya ne dakata mana har lokaci Allah ya kare mu da waɗannan miyagun ɗabi'u Allah ce wallazi na wuri amana cikin waɗanda kuma su game da amanoninsu wa'adin da kuma alƙawarsu ra'u da masu kiyayewa ne amanar da aka ba su suna kiyayewa su mai da amanar na gaba su an ba shi ajiya to amana ta an gaba ne sai ɗauki kayan masu kasuwanci ba to amana an gaba ne in kina son ki kauce ma wutar da ba ranar alkiyama ba ki nan da ki dauka na haifi biya sunan duniya in ba haka ba ranar alkiyama wutar da zana can najira sa'adun alƙawura a zan da cikawa na tsakaninmu da allah ibada da ya wajarta mana alƙawura tsakaninmu da wasu wasunmu mu zan da cika alƙawura والذين da بشهاداتهم qa'imun Allah ce da waɗanda kuma suna tsaye game da ba da shaidar da aka nema gare su suna da sheda sun tsaye da abu yake an zo neman sheda kuma su tsaya da ba da shaidar don fasani da Allah to yi zama tana daga cikin waɗanda Allah zai kare ranar alkiyama wanda zai ala salatihim da ba su da kuma waɗanda suna masu kiyayewa game da sallolin da suke yi suna yin sallah yadda Allah ya karanta ta bakin Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ba yadda duk suka ga dama ba Allah ce ulaika fi jannatin mukramun lalle waɗanda da aka yi sako waɗanda ke kaza waɗanda ke kaza waɗanda ke kaza Allah ce waɗannan mukramuna a cikin darajawa suke fi jannatin a cikin gidajen aljanna Allah kai ma aljan da kuma ka da jarabu Fama ne da lila ka faru. Fama ne da Mai ya samu waɗanda suka kafirce mahotsayi nan sai ba za ka mahotsayi suna masu gaugawa suna tasowa inda kake me ya same su hannun yaminu hannun shi ba da izini ga suna sun zagaye ka gungu gungu gungu dama gare ka da kuma haɗu gare ka wanda ya kawo su bi suka fita an yi musu bayanin hanyar gaskiya in suna karɓawa su karɓa an yi kuma bayanin hanyar ƙarya wadda ba ta gaskiya ba wadda za ta halaka su in suna kauce ba su kauce ba Allah ta yi kuma kullum da yin gwamnati an yudda da jannata na'im ko kowane daga cikin su waɗannan kafirai suna tsammahar a shigar da su aljanna wanda take ta ni'ima ba tare da sun imani ba a wannan yin da ni'ima Allah ce kanna a wannan zai taɓa faruwa inna khalaqnahum min ya'lamun alamu? Mutu, ubangiji mu halice su ne da abin nan da suka sani wato da tsibon mani muka halice su to saboda menene za mu ce ku yi kaza ku kiya ku bar kaza su ce mun aikata kuma su ce bakar su suke ni'ima fala uqsimu fala uqsimu bi rabbil makarihi wal mawaridi inna laqadirun kare ina rantsuwa da ubangijin gabas wal magharib da kuma ubangijin yamma Allah na rantsuwa da kai ne da kuma kai ne inna da qadirun Allah ke mu masu iko muke ana an nubaddila khairan minhum bisa da mu canza wasu mu halaka su mu canza wasu al'umman da suka fi su zama a alheri wa in ta tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amsalakum Allah ce idan kuka ba da baya gaba da mara da'a da biyayya to yastabdil qauman ghayrakum ubangiji zai canza wasu mutane waɗanda ba ku ba Sun thumma la yakunu amsalakum sannan su ba za su zamo kangararru irin ku ba amma duk da haka sai Allah ya ƙare duk da muna saba mai muna bijire mai muna ba shi baya amma kuma ya yi wa ma na hana da makboƙi Allah ce ga mu kuma ba a iya rinjayen mu a tsere muna a ta ina cikin wajen sassan cikin wajen kasar cikin wajen duniyar za a inda za a tsere ma Allah saboda ka eh, Allah ce ma Allah da sallar da sallar fasarru ka rabu da su waɗannan kafirai da kimanin jini cewa a cikin azabar nan da za a mutu lahira tun na duniya Allah ya ce ka yi taɓa ya ƙoto fita kutsawa a cikin ƙaryace-ƙaryacen da suke da ƙin jini ويلعب في سوى تزن على الدنيا حتى يلاقوا خلق حسدا يومهم يلن الناس الذي يوعدون وتعجبه الكون والنعذاب وجرى ناجي يوم يخرجون من الأجداد ranar da za su fito a cikin kushiyin ne sira'an da gaggawa kamar yadda shuke ke fitowa cikin rami haka nan duwa na alkiyama za a yi fitowa cikin kujeru ne ana kai fitowa wannan hito wannan hito wani ba mai daga wani ka an kafa ke da ta kubin yau firo ka ce su suna gaugawa ne ila zubin zuwa ga wani dutsen kan da aka kafa da suke gan gantun su je su kaɗi waɗannan mutum kamar na najera a ce a yi gudu a ji a cikin ka dangan a dawo wanda ya yi ya riga shi an da ɗaya to da an tashi haka da cikin gaggawa da sauri ba mai jiran wani ba mai kama hannun wani Allah ya fati a wasu fiskoki suna karkantattu أبصارهم wato idanunsu na kaskanta su sun kaskanta sun kunyata cewa ba a tashi alkiyaman nan to ga alkiyaman nan ta tare. saboda haka ranar suna cikin kunya ko da suka ba su yi su kalliwa sharhaƙon zilla Allah ke kaskanci kuma ya lullube jikin su duk gaba ɗaya me za a ke mutu? ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون والبعيد shine yinin da suka kasance yau a juna ana musu alkawari duniya su kuwa suna bijirewa suna cewa kai ai ba za a tashi da alkiyaman ba to ga nan ta tashi sai mai daɗa sai abin zai baya na azabar da za a kai da kuma ni'imar da za a wannan rana ana da kyan mai cikin shi mafi yaron da dalilin a nan ne mawa kawo ƙarshe wannan surati suratul ma'ani ko ko suratul sa'ada sa'ilu abin da muka karanta daidai Allah ba mu da da ciki kuskure da ya faru kuma ana ya fi da ya yi cikin bukatan masu saurari za mu ji tambayoyin da muke yi amsawa Allah ya samu da alkhairi salamu alaikum wa rahmatullahi da malam ina ina da cikin wata amma duk ranar da miji na zai kwana ɗaki na sai da shi da kwana zuwa mini kun kuma bai kwana ɗaki na bai zuwa mini da su ba da sallah ta yi na yari wannan jinin boye Allah jinin rashin lafiya ne kuma sihiri ne aka hada da ranar da miji ke tsakin su in jini na zuba ana wata harka saboda da sai jini ke kama zuba sai ya bata ke nan jini ko sama ko kasa ko ki sha magani ko kar ki sha magani duk ɗai saboda ke hutar da kai jima da cewa dan zai zubo ba zai sha magani kan jinin da ya zubo ya hutar da kai amma ki da yi maganin sihiri na karye wannan sihirin da an kai saboda haka wannan jinin zai hana shi ibada ita ibada Allah ya sarwaka mu ji tsoron Allah mu ji tsoron Allah mu ji tsoron Allah mu dai wannan da salamu alaikum malam sai bayani a kan sai yare to wani wanda wanda Allah ya yarda da yawan sai suna da rambani ka san matsalar ba ta shigowa cikin mata ne ya kan tsare ya wanda ke tambaya a kan wanda Allah ya jarraba da yin tsari za ta da damar ta shafa turare wanda ke cikin larura matsala tana da bambanci da wanda za ta yi abu za ta shafa turare saboda birge maza ita za ta yi ne don da mutuncinta to saboda haka babu da yi. sannan turaren da za ta shafa kuma ba turare ne da za ta shafa da zai mamaye wuri ba ya zama ne ba a jin wari ga jikinta kawai shi ke da turaren da zai tare a jin wari ga jikinta wannan babu da ji insha Allah Allah ya sauwaka Assalamu alaikum malam ni ne musulmi ce gurwa duk wanda ya zo neman aure na in an ce ya fito bai dawowa yanzu har ya kai babu mai zuwa sai aka ce ina da jawo kuma ina yawan mutum da sai ya daban-daban da na amfani da ana kallon kuma kullum zan kwanta sai na yi alwala na yi alkara amma ban bari mafarkin nan kyau ita ma dai sai ta je neman abin da maganin miyagun aljanu kuma su Allah wata wa ta'ala babu wata rashin lahiya face sai ne ba da magani akwai masu sai da magunguna nan islamic medicine medicine center da yadda su musulmi su ne musu bayani halin da suka ke ciki in sha Allah za a samu maganin da za a bata wanda zai karye wajen shanin da ya aljanin da ke damun ta Allah ya mana sauki sani malam ne ne hukuncin matar da ba tana fita ba tare da ilimin da ba ta dawo ta ba ta da ta ba shi haƙuri shi ke nan sai shi haƙura. Ta ta iya tsamar da ke shi ke nan. kitaba da izinin miji ba yana da biskiya tun da ubangiji ya haramta mala'iku za su kama da an tun ta hiyar ta har dawowarta shi ne miji an dawo an ba shi haƙuri kuma ya haƙura haƙurin da ya yi ko don dole ya haƙura ko kuma don ganin dama ya san in yanzu bai haƙura ba sai bore ta tafiyar ta tobe da abin aure wata saboda ka dole ta haƙura ko kuma ya bisa ganin dama sai ya haƙura to shi an ji ya ja ya haske ne amma ubangiji shi bai ja ya haske ne ba hana wanda ya karta ya tafai da ibanin mini sai ta ba da ibanin mini ba ta saba ma'ana Sosai sai ta tubar ma Allah sai ta tubar ma Allah kina yi wa Allah ta fi tubar ta ya yi mata Allah ya sauka sai ne da tsimarar miji na ne sun aure mu bai daukan nauyin da ruwa ta ko guda duk da hayar sai iyaye na su gida har suka gaji da yawan haya suka ce min gida yanzu haihuwar mutara har yanzu ni ke daukar nauyin larurar yana babu shi babu ta babu ta malam yanzu na ga ina ce da ke ne zai ji ba Ina lillahi wa inna ilaihi raji'un duk shekaru ka dace togo ya Allah ke daga ke saba da wanda wahala da shi kuma kina ta hankali saboda haka mu shawara da za mu baki ki ci gaba da hankali irin nan da suke ɗaukar nauyi su za su sha ne miki hawaye saboda su ki haƙuri bai bai da haƙuri ba da iyayen da suka yi sun suna biyan kuɗin haya har suka sai miki gida saboda ku ci gaba da haƙuri wata ran sai ke ta sakamako wata haƙuri da ciki kan iya da rabu a ci gaba da haƙuri kuma duk abin da za ki siyar da siyan nan da nauyin su da za ki ɗauka Allah zai yi su buɗe abin da za ki siyar da saboda haka a ci gaba da haƙuri a ci gaba da zama gidan mijin in eh, shawarar da kuka bayar ke Allah shi ne buɗin da za ki ɗauka da ɗaukar nauyin gidan na'am sai malam mijina ne ya ce amma sai dawo da ta zai gidan iyaye na kuma har yanzu bai ba su ba ya matsayin idan ya kasance ke tabbata sarki uku aka yi miki to a lokacin shi miji yana yi wa bai san cewa eh, ko dai ya manke ko kuma da ganga amma ke in ke tabbata suna iya kawo ranaku da lokutan da take yawa kana in kika ci gaba da zama da shi haka na dubi na saboda haka ya kai shi tsara inda za a tabbatar da wannan hukuncin ko a raba ku ko kuma a gyara yana gyaruwa da wani ne idan aka zo mahaifi za a yi so cewa wanda ya yi kara ba shi da gaskiya ba saboda ka magana idda na cewa me ya hukunci idda in sarki ya tabbata cewa kake uku ne da jini kika idda shi nan da ke idda jini uku shi nan ke gama mai auren ke zai auren ki don kuma ya kasance sarki ya yi mutu cewa ba uku ba ne kuma sai ke yarda a kan haka nan inda zai ta ba ta canzawa saboda haka amma dai ki tabbatar da hannun da kike mafi tabbas uku ne nisbi miji ya mutu ko ko a'a sai dai an ba ki son zama da shi kika ƙi zazzabin har kuka kai uku don na iya faruwa to saboda haka a ji tsoron Allah a sa bincike ga halin da ake ciki na'am sai mala da tsara yana da kuma da ba ta san da rashin wani

duk wanda ya bar sunna annabi sallallahu alaihi wasallam da gangan to bai tare da annabi sallallahu alaihi wasallam bai tare da shi a nan duniya da kuma ma lafiya sai da wani yadda zai abdullahi ɗau man Allah ya da su ya ce menene hukuncin mutum wajibi ne sai ce mai to annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi mutum ko musulmai sun yi wuturi tare da shi sai kuma tambaya kuma sha ɗaya ce wuturi wajibi ne ya ce to a ɗaya saka da sanar ya yi wuturi ko musulmai sun yi wuturi tare da shi ya ta tambaya abdullahi bin umar yana maimaita mai wanga magana da ya yi yaya sunna annabi sallallahu alaihi wasallam za ta tsaya tambaya sai in na dole ne ku kuɗa sama da haka a kiyaye ya ana da baki wuturi ki ji tsoron Allah ki koma ki wuturi ki zan kai wuturi makullin kenan da sallolin dare sannan wuturin nan da muka yi abu guda tak ta ƙarshe makullin kenan sallolin yini kuma sannan magariba a makullin ya za ka sannan magariba a uku an kulle sallolin yini da zubanin biyu a zuwar hudu la'asar hudu za ka zo magariba sai a rasa a uku an kulle sallolin yini kenan su an sa su jika an gama da aka zuwa kai sannan dare kuma isha'i to yi zama ta yi mata wujuri raka a nan guda an kulle sannan isha'i kenan ita ma sai a sa jika an gama da ita dauke sannan da kike yi sannan ikayen bude take tana ke kularewa kowane lokaci yana eh, ba ki za ba kullum kika kulle ba saboda haka a cikin tsoron Allah a zauka ne mutum in jojo mutum ke je raka a guda ta ike bayan sai gaba sannan isa'i to raka a gudan na fa ita wuce ba wa raka a uku a shafa in biyu ko a wuce guda a ce an shafa da wuce raka a guda ta kashe ta wuce rinjin ya kika kaji to yi wannan a gudan ta karshe ita ta kai da ke gama sallar isha da a hudu to ta ji raka'a guda sannan mutum ke zan ki zama ki fata ne ki ke mai kyau kuka da gani haka samu lafi da mutum ne kuma ya ta kace ne kamar mai ne mutum kuma kan da ba da kyauta wa mutum oh. akwai su kuwa da yawa da yawa waɗanda ba su tausaya wa mazauki amma kowace da wurin da ba su tausayawa wata wurin kemari an ba tausaya tausayawa wata kuma wurin tunkuna an ba tausaya tausayawa wata kuma ta bayan da tambaya ta zo jiya yi ta kaura cewa mijinta wurin kwanciya ita ko na an ba su tausayawa to saboda haka a jin tsoron Allah miji ba abin darajawa ne da girma ne kwarai a wani ubangiji shin kun sa haƙƙin mazajen ku sun yi haƙƙin uwayen ku da na haife ku abubuwa ta ce a yi yin ya ce kan a yi to magana wa za a yi ko uba ya ce a yi yin ya ce ka a yi magana wa za a ɗauka kun ja da ku ce mun komi ba yake za a biyayya don hankali ne na gaba da hankali uwa hankin miji na gaba da hankin uwa matukan kina gidan mijinki to wani haƙƙi ne na gaba zo haƙƙin mahaifiyarki da kuma haƙƙin mahaifiyarki ku diba wanda tijai ɗayan eh, suna buƙatar ɗiyansu su zo gida suna son ganin su taho gida sai su ke waɗa su ke nemi yin zai gami gidan ko kuwa ke nemi yin zai gami gidan a ce ya sun cewa shi hajji ke wannan lokacin ba ba uba arziki ba min da zai ci arziki saboda ka duk abin da za ku yi ku zama kiyaye da haƙƙin mazajin duk mace cewa ɗa'a ga Allah sai ɗa'a ga mijinta a aljanna na buɗe da yi annan ba shi cewa kina wa Allah ɗa'a amma ba ki mijin ki ɗa'a har yanzu kina cikin saba ma Allah don iya umarnin da awa miji biyayya kawai da kuma abin da muke kira ku eh, akai kenan duk wanda ya auro ki ya ba ki wurin zama abincin ki da abin shan ki da suturar ki da takalmar ki da gyale hijabi yan kunne na sarƙoƙi da sauransu da mantaye da sauransu da kwanama babu dare babu rana zai ya sallama ya shigo gida kina ne mai hannu da ya shigo miki da shi na kwanama haka a ce ke kuma ba ki sauka ya mai duk da ɗan da ke haifa wa kira sauka ya mai shi da ba shi ya ɗauke da nauyin ta ba sannan kina kyauta wa mahaifi a matsayin iyaye kina kyauta wa mahaifi a matsayin ta haifi to shi ko mijin da ke ɗaukar wannan nauyin a ya cancanta shi ko a ya mai in bai da ki san bai da ki kyauta ya mai kan ce dole sai ya yi abu kaza alhaji ce san mai da shi duk yana gaira da cikin dalilin da ya sa aka rubuto kwamga eh, tambayar da da ta wata kila abin da makwaciyarsa kullum farfe su suka yi azumin da amma su ga su ina ina kayan ci a yi nan dai da aka samu ne to bai na abin yin farfe su ki san saya bai ko kuma ya kasance kunkuna in zan ku za ka iya nuna miki ki gode ma Allah kashi tilan samai lalle sai ya miki sati kaza sai ya sai miki sakar mai iri kaza sai ya sai miki sarƙa iri kaza sai ya miki abu kaza iri kaza duk da ki tausaya mai ki ɗauka cewa inda mahaifinki ne mata dai kamar haka nan yaya yana za ki ji a zuke zai yi da daɗi ya zama ne ke aure wata mace ta zo tana zana mai bari haka nan ba ki jin daɗi to haka nan ke ma ki sani shi ma inda wasu yana da wasu gida wanda ba ke ki haife su ba kika mai haka nan to kuma da ciwo za su ji ba su jin daɗi masu hankali ma da gaske iyanci su ma sai abin ya mutu ciwo Duka ga saboda ne na ka wala kai ba ba Zai da abu a ce dole sai ya yi kuma da za ki aure ki in kin zama da ke kuma ki yadda kika aure na da Saba za ka sai ta hakuri eh Allah ka kawo ya barkina وجعل بينكم مودة ورحمة Allah ya ce mun sanya kauna da jinkai tsakanin abokan aure ma'abuta a aure to ina jin kan ina rahama su hausawa sukan ce da zarar tafiya a wani an ta yi tafiya to sama haƙuri ya ce ba zama soyayya ba wannan magana ba gaskiya ba so sau ne an akwai shi kira na cikin zuciya in babu shi kuma babu shi da zaran mara an da wuya a yi a haƙuri da juna inda duk aka ce a yi haƙuri aka yi haƙuri to akwai cikin sun nan saboda haka a zan ka nuna ma mazajen ku zan ka nuna musu so da ƙauna da kuma jin kai da kuma tausayi haka nan din sai rayuwar arziki da duniya Allah ya samu dace da alkhairi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 Allah ka amshi azumar mu ya Allah mun kai koli mu fara gangara da azumin ya Allah yana muka samu zaro Allah ka samu fi lahiya da azumin da muka yi karfi ne lahiya rabbal alamin ya Allah subhanahu wa ta'ala abinci da muke hore mana tun farko azumin nan ya Allah har karshen azumi ka hore mana abin da za mu ci ka hore mana abin da za mu sha ga sallah ta yi ka hore mana abin da za mu yi tuwon sallah da kuma tuwahin sallah ka kore mu da rabbal waɗanda ke da yin siffa Allah ka ba da abin yin siffa masu yin lalle Allah ka ba da abin yin lalle masu yin yadda da kitso Allah ka ba da abin yin yadda da kitso waɗanda kuma ba su da Allah ka ba su hakuri Allah karka sa su takura wa mazajensu Allah ana sa su jin karfa su Eh, kai mazajen su ka gina su ce sai dole sai an yi ya Allah ka sa a cikin zukatansu Allah ka sa a cikin ya rabbal alamin ya Allah marayu da muke kokarin mu taimaka musu Allah subhanahu wataala ka bada abin da aka taimaka musu ka bada abin da aka taimaka musu ka shaye musu hawaye ya rabbal alamin سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين